Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tilas ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya Hausa voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'a sha ɗaya ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kayan mu tsunduma cikin shirin rigirigi Mahmud a bamu mu kanun labarai. Ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka fi daɗewa a kan karagar mulki ya ce zai yi ritaya daga fagen siyasa. batun nuna tsaron ra'ayin islama da harkokin kasashen waje da cinikayya na daga cikin batutuwan da suka mamaye muhawarar da 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican suka yi a Lamis. alhamis macedonia ta zargi kungiyar tarayyar turai da rashin taimaka mata da kudade wajen tunkarar matsalar bakin haure to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa babban sweton 'yan sandan kasar ghana ya gana da matasa ko me yasa do not engage in unlawful activities which have a tendency ya ce ya kamata ku tabbatar da 'yan jam'iyyunku su guje wa saba wa doka kana a can jamhuriyar nijar ku jami'ar adawa ce suka tarbuta wa ecowas wasiƙa akan dalilanta dalilansu na ƙauracewa zaɓe ba kasawa bane rubuta wa sai yawo ɗan ku ne sai kuma mu kawo muku shirin musulunci tushen rayuwa tare da usman kabara amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. ta jama'a assalamu alaikum a yau juma'a shugaban kasar angola jose eduardo dos santos ya ce wato wanda ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin afirka da suka fi daɗewa akan karagar mulki ya ce zai ritaya daga harkokin siyasa a shekarar 2018 a lokacin da ke ganawa da shugabannin jami'ar mpla a luwanda babban birnin angola santos ya ce zai ajiye harkar siyasa baki ɗaya a watan satumba shekarar 2017 wa'adin santos zai kare sai dai shugaban bai ambaci dalilin da ya sa zai sauka daga mulki a shekarar ta 2018 ba sannan bai faɗi maksudin shirin nasa na yin ritaya ba ɗan shekaru 73 dos santos ya kasance akan karagar mulki tun daga shekarar 1979 shi ne na biyu a jerin shugabannin afirka da suka fi daɗewa akan karagar mulki bayan teodoro obiang ingema na ƙasar equatorial guinea masu sukan shugabancinsa suna zargin sa da yin amfani da mukaminsa wajen azurta kansa da abokanansa da kuma iyalansa ta hanyar wawure kuɗin man ƙasar. ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da kare haƙƙin bil'adama ya zargi gwamnatin ƙasar sudan ta kudu da aiwatar da wani tsarin kisa da yin fyaɗe da kuma wawure dukiyoyin fararen hula a lokutan da ake yaƙar 'yan tawayen ƙasar wani sabon rahoto da aka fitar a yau juma'a ya nuna cewa dukkanin bangarorin da ke takaddama a ƙasar sun aikata laifukan cin zarafin bil'adama a kan fararen hula amma rahoton ya ce dakarun ƙasar sun fi aikata laifukan ne saboda raunin da suke tattare da ɓangaren 'yan adawa rahoton har ila yau ya nuna takaicinsa a kan laifukan da aka aikata musamman ma a fannin fyaɗe inda aka gano cewa an samu rahotannin fyaɗe uku a jiha ɗaya kacal tsakanin watan afrilu da satumba a shekarar da goma sha biyar. majiyoyi kwarara sun bayyana cewa ƙungiyoyi da ke marawa gwamnati baya sun aikata fyaɗe a kan mata da dama sannan su ma ƙungiyoyi da ke marawa 'yan tawaye baya da kuma zaune gari banza su ma suna aikata laifukan fyaɗen kwamishinan kare haƙƙin bil'adama a ofishin majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al hussein ya ce wannan yanayi da sudan ta kudu ta tsinci kanta a ciki na ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da ake fuskanta a duniya batun nuna tsatsauran ra'ayin islama da harkokin kasashen waje da cinikayya na daga cikin batutuwan da suka fi mamaye muhawarar 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican da suka yi a jiya alhamis wannan muhawara wacce aka yi ta tsakanin 'yan takara hudu da suka rage ita ce ta ƙarshe kafin wasu muhimman zaɓuka da za a yi ranar talata mai zuwa kuma ba kamar sauran muhawarorin da aka yi a baya ba waɗanda suka ta'allaka akan sukar juna 'yan takarar sun yi wannan muhawara ne tare da nuna dattaku a lokacin da yake jawabinsa donald trump ya ce yana kan bakarsa kan kalaman da yi na cewa musulmi da dama ba sa ƙaunar amurka tare da shan alwashin cewa zai tura dakarun ƙasa 30,000 domin yaƙi da mayakan is a gabas tsakiya an kuma tambayi trump shin ko dukkanin musulman duniya ne suka tsani amurka sai trump ya ce da yawa daga cikinsu sun tsani amurka ya kuma ce baya fargaba a ce ya yi kuskure a kalamansa shi ko mako rubio cewa yi hanya ɗaya da za a iya yakar masu tsauran ra'ayi ita ce hanya haɗa kai da musulman da ba su da tsauran ra'ayin sanata ted cruz a nashi jawabin ya soki maslahar da trump ya gabatar kan batun masu tsauran ra'ayi da sha'anin cinikayya inda ya ce ba su da alkibla. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Prime Minister Japan Shinzo Ambe da Sarki Akihito sun jagoranci wani taron addu'a a yau Juma'a domin tunawa da waɗanda suka mutu a mummunan girgizan ƙasar da bala'in tsunami ya afkawa ƙasar a shekarar 2011. An ta jin ƙarin ƙararrawa a birnin Tokyo sannan mutane duk faɗin ƙasar sun rusunna tare da yin shiru da misalin ƙarfe biyu da minti 46 wato daidai lokacin da girgizan ƙasar mai ƙarfi na ƙarfin maki 9 da sifili ya afkawa gaban tekun ƙasar. girgizar kasan dai ta haifar da tashin igiyar ruwa mai tsawon mita goma sha bakwai lamarin da ya shafi gabar tekun gabashin kasar da kuma halaka mutane kusan dubu ashirin shugabannin biyu sun rusuna kan wani dandamali da aka ajiye furanni a taron da ya samu halartar mutane dubu ɗaya ɗari biyu ciki har da waɗanda suka tsira daga wannan bala'in a lokacin da yake jawabi prime minister abe ya ce baya ga kasar japan da ta sha fuskantar matsaloli da dama amma kuma ƙasar na farfadowa ya kuma sha alwashin cewa za su ci gaba da biyan tafarkin iyaye da kakanni domin ciyar da ƙasan gaba a ƙarshe shugaban ƙasar macedonia ya ce ƙasarsa ta ɗanɗana kuɗarta a matsalar kwararar bakin haure saboda tilastawan da ƙungiyar tarayyar turai ta yi mata lamarin da ta ce ya sa ta kashe dala miliyan 28 ya zuwa yanzu a wata hira da aka buga a mujallar bild ta ƙasar jamus george ivanov ya ce batun kwararar bakin haure ya gundiri macedonia bayan da suka ayyana matsala a matsayin wani babban al'amari da ya sha kan ƙasar ya kara da cewa kungiyar ta tarayyar turai ba ta ba kasarsa ko sisin kobo ba yana mai zargin cewa kungiyar ta rasa alkibla game da batun matsalar tsaro da kwararar bakin haure waɗanda suka fito daga siriya da afghanistan da iraki ka iya haifarwa da kuma batun matsalar tattalin arziki ya zuwa yanzu kasar ta macedonia ta karɓe fasfo dubu tara na bogi ko kuma waɗanda aka sato in ji shugaban na macedonia ya kuma zargi kasar jamus da kin gabatar mata da bayanan kwakwaf na mayakan is sai dai ya ce dangane da batun nuna jin kai kasar ta jamus ta yi kokari amma a fannin tsaro ta yi kasa a gwiwa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takun da kasar Ghana inda babban sweta janar na 'yan sandan kasar ya gana da matasa a kokarin ganin ba su bari an yi amfani da su ba wajen tara fitina lokacin zaɓe mai zuwa. Ga baba Yakubu Makeri da rahoton da ya shirya mana. a zaben na bana hukumar tsaro ta kasar tana nan tana tabbatar da matakan yin zaɓe cikin kwanciyar hankali ma'aikatar 'yan sandan ghana ta fito da tsare-tsare na yin haɗin gwiwa da jama'an ƙasar. ganin yadda ake amfani da matasa wurin tada tarzoma lokacin zaɓe ma'aikatar 'yan sanda ta zauna da shugabannin matasa na jam'iyyun siyasan ƙasar a cikin wannan mako Inda ta bayyana musu matakan zaman lafiya da take ɗauka a zaɓe mai zuwa da yake jawabi a wurin tattaunawa da hukumarsa ta yi da matasan jam'iyyun siyasan kasar inspector general na 'yan sandan ghana john kudalo ya gargaɗe matasan yana cewa to ensure that your members supporters do not engage in unlawful activities which have the tendency of disrupting the ya ce ya kamata ku tabbatar da 'yan jam'iyyunku su guje wa saɓawa doka wanda hakan da ka iya jefa ƙasar cikin rigima igp ya ci gaba da cewa police prosecuting institution to ensure that operate during election day. ya ce ba za mu yarda da duk wani nauyi na 'yan tsaro kamar yadda jam'iyyun siyasan ƙasar suka saba yi a lokacin zaɓe don haka za mu fito daga shaidi da kuma lokacin da bai kamata wani rukunin tsaron jam'iyya ya yi aiki ba kuma idan ya yi haka ya take doka zaman tattaunawa da inspector general na 'yan sandan ya tattaro shugabannin matasa na jam'iyyun siyasan ƙasar samuel auku shine shugaban matasan babban jam'iyyar hamayya ta npp kuma ya ƙalubalanci wasu batutuwa na igp wants to ensure the youth groups will play a crucial role in ensuring a peaceful election. The police too must tell us the role they will play. They must give us unfettered access to every part of the country. Ya ce idan IGP na so matasa su taka muhimmiyar rawa a cikin samar da zaɓe cikin lumana, to su kuma 'yan sandan su bayyana mana irin rawa da za su taka kuma su ba kowa daman shiga ko ina a cikin ƙasar. Kada a hana wani shiga wani bangare na ƙasar. Divine Nkrumah na jam'iyyar hamayya ta PPP yana cikin mahalartan kuma ya bayyana matakai da jam'iyyarsa ke ɗauka. Amurka. We have told our members that if they do conduct themselves very well and then they find themselves in any acrimonious arena, we will hand them ya ce mun riga mun gargaɗi mambobin jam'iyyar mu cewa idan wani ya sa kansa cikin abin da zai saba wa doka to mu fa za mu miƙa shi zuwa ga hukuma ta aiki a kansa

ya ce babu wata jam'iyya da za ta iya lashe zaɓe don saboda tana da goyon bayan hukumar zaɓe idan jam'iya na son lashe zaɓe to sai ya je ƙasa cikin jama'a bisa wannan dalili dai ina ganin ko da shugaban hamayya ke jagorantar hukumar zaɓe to mu fa sai mun lashe zaɓen wannan shekarar ma'aikatar 'yan sandan ghana ta yi alƙawarin za ta faɗaɗa wannan zaman da take yi da matasa ya kai ko ina a cikin ƙasar saboda wannan saƙon ya kai inda ake so an gaishe ka baba yakubu makeri a can jamhuriyar Nijar ko jami'un adawa ne suka rubuta wa kungiyar ECOWAS wasiƙa akan dalilin su na cewa za su janye wa zaben ga su lamu bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton ta hanyar wata wasiƙar da shugaban ƙawancen kofa alhaji muhammad usman ya sanya wa hannu a ranar tara ga watan maris jam'iyyun na hamayya suka sanar da kungiyar ta ecowas ko sai da yawo matsalolin da suka yi sanadiyar ɗaukar matakin ƙauracewa harkokin zaɓe da za a ranar 20 ga watan da muke ciki a nijar Alhaji Muhammadu Dudu mai lakabin Dudu Rahama ya yi min ƙarin bayani a kai. Ba kasawa ba rubuta wa sai da yawo datta ku ne kuma da tsinkaye. Wannan kuma eh, nunin kishin ƙasa ne da son ƙasa da tausaya al'umma ta ƙasarmu kuma da nunin cewa mu zauna mu gyara ƙasarmu kada wani saboda zumuɗin neman mulki ya saci ƙur'anmu ya zauna akan ƙur'an muna kallo akan ƙur'anmu ne yake tafiya mulki da mu to wannan ita ce babban haɗari wadda mu muke ganin kamata yi koke-koken nan da muka kai kotun koli mai kulawa da tsarin mulki ya kula da cewa abin da muka zo da shi na koke-koken mu na sata da kurakure da aringizo da da kuma makudi da aka tafka eh, a samu a gyara su hamma amadu wanda shi ne dan takara na zagaye na biyu a sako shi da sauran dukkan 'yan siyasa wanda a kama saboda ra'ayinsu na siyasa a sako su zo zauna su ma yi farfagandi Kawancen jam'iyyun na kofa a wasikar da ya aikewa sai da yawo ya buƙaci ƙungiyar ta hamzarta ɗaukar matakan warware ƙiƙakar da ke neman maido da hannun agogo baya a tsare-tsaren zagaye na biyu na wannan zaɓe da zai haɗa isu muhammadu da hamma amadu. kiran da muka wa ƙungiya ta ecowas sai da yawo cewa gafa abin da muke ci kasar mu ya kamata mu shaida mata ta shaida kungiyar afirka ƙungiyar afirka ta shaida wa ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya kada nijar ta shiga cikin rikicin da ba a san baki warware bakin zaren ba a nemi sulhunta wannan al'amari ta hanyar da ta dace a hudda ma 'yan adawa haƙinsu To amma a ra'ayin jam'iyyar Pendes tarayya mai mulki rashin sanin tudun dafawa ne ke dalilin abin da suka kira take-taken 'yan adawa kamar yadda sarkin yakin zaben Muhammadu Isuhu minista Uhumudu Muhammadu ya faɗa. Dan kungiyar Sadiyawa babu ta cikin zaɓe cikin tsarin zaɓen Nijar babu kungiyar Sadiyawa ciki. Kenan wannan kame-kame ne suke nan gayi cikin takardar da sun ka rubuta sai da yawo sun ce ba daidai ne ba a ce kandida guda yana kwaso guda yana waje ai shi hamma amadu in kuna da tunani ko da ya aza kandida cirkin shi yana cikin kwaso kenan dan kwaso na ya ce za shi kandida dai ya ce za shi kandida shina kwaso shikenan sai a ce a sake shi ba gwamnati adda hujja shi ce shi sake shi ba sakin dan kwaso na hannun juju kenan dole ne shi dakanta in ai mai shari'a abinda shari'a ta yanke da shi za a aiki hakan ne dokar nijar ta tsere a ranar 1 ga watan afrilun da ke tafa shugaba isu muhammadu ke kammala wa'adin mulkinsa na farko a ka'idance saboda haka don gudun sabawa dokokin tsarin mulki hukumar zaɓe seni a wani taron manema labarai da ta kira ta tabbatar da cewa halartar runhunan zaɓe a ranar 20 ga watan maris ba fashi sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to har yanzu dai muna cikin niger din an karyata jita-jitan da ake yi na cewa wai an saki hamma amadu Ga tattaunawa da abokiyar aikinmu Halima Jimarautai da wani jigo a jam'iyyar ta Modern Falumana ta Ma'amadu. Ni ne Mamman Sani Malam Mamman. Ni ne magatakarda jama'iyya Modern Falumana Afirka wakili na musamman na Hamma Amadu kuma kakakin shi na dan takara. Malam Mamman Sani labari muka samu cewa wai an saki Hamma Amadu a matsayinka na jigo a jam'iyyar Modern Falumana. kuma a matsayinka na kakakin hamma Amadu na musamman shin da gaske ne wai an saki hamma? To, wanda ya ga miki haka nan ba shi da shi ma ya haɗe ya abin da ba shi da labari a ciki. Lallai yau shi hamma Amadu bai ji daɗin jikin shi ba. An aika helikwafta ya ɗauko shi don ya kawo shi likitan ya mai. Ba wai a sunan an sake shi ba ne a cikin sunan jikin shi ya matsu za a kawo shi likita a dibe shi in kuma ya cancanta a mishi magani a mishi magani gaskiyar zancen kenan wannan irin ciwo ne wannan matsayi yake ciki muna jiran likitan shi ya ba mu sakamakon irin zaman da yake ciki amma kaji kin ji hajiya halima yanda zancen yake ba zancen saki ba ne. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe goma da minti goma sha shida na safiya. Ga kuma shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. kazar da ba da nono. Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Shirin namu na yau zai ci gaba da tattaunawa ne da ɗaya daga cikin 'ya'yan Sheikh Dahir Bauchi. wato Usman Dahir Bauchi wanda aka fi sani da Baffa inda a makon da ya gabata a tattaunawarsu da wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina yake bayani a kan batun almajiranci da yadda ya kamata a bullo wa al'amarin inda daga baya ya bada misalin cewa a lokacin da yake almajiranci a maiduguri shi kanshi ya yi barar amma hakan bata sa ya shiga wani hali ba domin ko daga baya mahaifinsu ya shiga aiko musu da kuɗin abincin da za su ci ga ci gaban tattaunawar tasu inda mutanen mu waɗanda yanzu suke ihu a daina bara a daina bara da sunan dukkansu musulmi ne da suna da imani suna da tsoron Allah ai da ba a yi barar ba saboda sun tara kuɗi sun linke sun ajiye ko mm. sun tara kuɗi sun linke sun ajiye amma me za su yi wata hidimar da bata shafi addinin musulunci ba mm. za ta yi za su yi wata hidimar da kila a musulunci ma Allah ya haramta ta za su kashe dukiya da yawa amma in an zo bangaren da ya shafi addini ba za a yi wannan ba mm. tsakanin su da malami dan wani abu na sadaka tsakanin su da malami in matsala ta taso a bashi wani abu a ce yi mana addu'a ka lura ko to idan ana so a hana yaran nan yawon bara ai an san yadda za a yi tunda yanzu misali ai akwai makarantun da ake haddan alkur'ani ba tare da ana bara ba hmm. yanzu misali idan ka je bauchi za ka samu shek ya shirya ya yi makarantu wanda ba a bara hmm. ba a bara boarding school ne yaron ka zai zo ya haddace alkur'ani ya yi komai. wai abin da ake cewa misali mm. kamar idan uba zai tura yaransa karatun neman qur'ani mm. sai ka tura shi wurin malamin da guzurinsa da abincinsa da kuma da kuma kamar yadda ake yin na boko misali mm. a ce idan tam ya kare a ganin kudin abinci ga kudin sabulun wanki ga kudin rashin lafiya misali da haka zai fi kyau su ga ana yi fiye da a ce an bar yara suna zuwa suna yamma shi ne maganar da nake gaya maka yanzu ka sani in zamani ya zo dole ne a tafi da shi da da farko makarantun gidan shehi duka ana zuwa bara ka lura ko amma yanzu ba a bara ka gane saboda an yi modernizing abin akwai boarding school inda ake haddan alkur'ani yaron ka zai zo ya hadda cikin shekara shida ya haddace alkur'ani kaga in ka kawo shi makarantar yana da shekara uku automatically lokacin da ya kai shekara tara ya haddace Kur'ani? daga nan sai a sa shi makarantar islamiyya daga nan in yana so sai ya hada da boko saboda haka in akwai masu laifi ba za a tara a ce duka almajirai ba ne wasu suna ganin kamar wai talauci ne yake sa ake almajiranci kamar babu almajirci a musulunci hmm. akwai almajirci a musulunci akwai shi domin akwai miskinai wanda Allah ya basu dama can ko da baka ba su tafi neman alkur'ani ba hmm. miskinai ne akwai guragu akwai makafi akwai sauransu to in an zo maganan bara akan nemi a yi generalizing amma yanzu muna magana akan particular almajirai wanda suke tafiya da sunan karatun alkur'ani to abinda muke faɗa a nan in har malamin da zai tara yara ya ce zai karantar da su kasan dai ba zai ciyar da su ba mm. ba zai ba su kuɗin sabulu ba mm. ba zai yi musu abin da zai yi wa shi kansa ba iya ɗaukar nauyin iyalansa mm. ko to waɗannan manya da suke maganar cewa mu dole ne mu girmama alkur'ani ai su suke da kuɗi su suke da hanyoyin da za a samu kuɗi su suka yi karatun boko su suka san yadda za su taimaka wa addini kamar yadda na faɗa da farko cewa shi fa haddan alkur'ani wajibi ne akan jama'ar musulmi dole ne jama'ar musulmi suka zama jama'a dole a cikinsu a samu mahaddaci in ba a samu mahaddaci ba dole mu ne mu taru mu ya mu mu yi kuɗi kuɗi mu haɗa mu tara ta gane mu haɗa kuɗi kuɗi mu haɗa mu tara mu je mu kai wani ɗaya daga cikin mu wani garin da za a haddatar da shi alkur'ani yawwa yanzu kana ga misali yanzu me yasa al'umma ba za ta taru ba ai wannan karo karon da kake magana akai domin ga an ceto yara nan daga cikin halin baradin misali to ai al'ummar ba iri na da kai bane ka lura ko mm. yanzu misali ni na haddace alkur'ani alhamdulillah saboda haka na san darajar alkur'ani na san kimarsa saboda haka duk abin da na samu zan iya kashe shi ka lura ko zan iya kashewa yanzu anan garin abuja a gidana ya akwai makarantar alkur'ani amma ba bara suke yi ba ni nake ba su abinci su ci ni zan je in nemo abinci in zo in ba su ci baka ganin wani yaro a waje yana bara dan me dan na san kimar abin da yake yi ka lura ko to waɗannan manyan da za su yi haka duk garin da kaga tsangaya malam yana nan wallahi sarkin garin ya san da shi inda gwamna a garin ya san da shi inda kwamishina a garin ya san da shi idan za su zo su ɗau abinci gwargwadon yadda zai ishi almajiransa in buhu biyar ne in buhu goma ne na masara gero da dawa malam gashi wannan abincin yara ne ba ma so mu ga kowa ya je bara ya za yara su tafi bara to sai dai kuma wani magana ɗaya shine ana ganin cewa irin waɗannan yaran galibi sukan mai da hankalin surin haddan karatun alkur'ani mai tsarki ba tare da sanin ma'anarsa da kuma sauran littattafai na addini ba me ka ce akan wannan eh abinda zan ce shine kamar yadda na gaya ma da farko wato su gardawa abinda suka sa a gaba kawai su dai su haddace alkur'ani da farko sai eh, su ne gardawa wanda ya morewa abun shine kamar yadda na gaya ma yanzu irin tsarin nan da aka yi a makarantar gidan shayi in yi mutum ya zo ya haddace alkur'ani cikin shekara shida yana da zaɓi ga makarantar islamiyya zai kai hadda makarantar boko Hmm. kuma alkur'anin ma hadda ɗin shi akwai wajen da ake yi yadda za a koya maka kira'o'i daban-daban daban ba wai kawai a ce maka kira'a ɗaya ka iya ko riwaya ɗaya ko biyu ba hmm. duk kira'o'in nan guda goma sha uku duk za a koya maka su hmm. kuma da ilmomin addini eh, to yanzu da ke lokacin mu ya zo ƙarshe eh. yanzu wanki ya ƙare saura ɗoraya idan za mu ɗaure gaba ɗaya eh. yaya kake kallon makomar almajiranci a tarayyar najeriya duba da halin da ake cikin su makomar almajirci a najeriya idan ana so a bashi kawai a yi adalci daga wani bangare adalci daga gwamnati da jama'a ah. da gwamnati da jama'a ah. don jama'a su ne gwamnati kuma gwamnati su ne jama'a hmm. menene adalci kaga malaman firamare malaman secondary malaman jami'a duka ya'ya suke koyarwa ana ba su hmm. albashi ana ba su abinci hmm. ko amma malaman alkur'ani ba a yi musu wannan balle 'ya'yansu wanda suke karantarwa to a saboda haka sai gwamnati ta shigo yanzu kaga kwanakin baya da aka ce an yi tsangaya schools din nan kaga ai an rarrage wasu abubuwan an ɗibi wasu yaran an saka a makaranta kuma ana koyar da su boko ana koyar da su alkur'ani kuma ba sa zuwa bara ana kula da lafiyarsu to kaga da gwamnati za ta yi irin wannan ya zama cewa an ɗauki abun da muhimmanci e, mu musulmi yadda muke alan alkur'ani yana da muhimmanci a wajenmu ba za mu iya daina karatunsa ba to amma ya za a yi a gyara don kowa yana so ya ji daɗi ya yi. su masu baran ma suna so su ji daɗi ba sa so su wahala da haka idan za a jawo su jika a ce an gyara malam gashi hanyar da za a bi a gyara abin nan zai gyaru ba wanda yake so nasa ya lalace ai kowa abin da yake so ya ga nasa ya yi kyau ko nasa ya yi kyau shi yasa ko a makarantun boko za ga akwai fannin da ake karantar da IRK da wane ne eh, islamic da sauransu to wannan alkur'ani shi ma sai a yi mana irin wannan ka lura ko eh mun ga abin nan yayi yawa ya za a yi mu yi maganin sa yadda za a yi mu yi maganin sa kamar yadda na faɗa da fari akwai almajirai akwai mabarata misali yanzu ka zo Abuja kana iya zagayawa ina ne da ina ne akwai gidajen da almajirai suke karatun alkurani ko sai ka fara rijistan su duka ka samu ka hada ka je Kaduna Kano Maiduguri Yobe da matu ina ne duka kaje balle wayannan ma yanzu mutane da yawa an tarwatsa su saboda rashin zaman lafiya amma yanzu alhamdulillah kuma ya fara dawowa daidai mm. to in ka samu waɗannan in kai rijista ka tabbatar gashi mm. yanzu kamar misali ne in ka haɗu da almajirin da yake karatu a tsangayar gidan shehi mm. kana tare shi in ka ce kai almajirin waye zai ce ni almajirin gidan wane ne me ya shaida sai ya ce ga id card dina in ka duba za ga gashi sunan makarantar da sunan shehi da komai gashi saboda haka ko da a wani wuri ka kama shi inda bai dace ba ka gan shi da wannan ID card din ka san wuri kaza ne hmm. Don haka sai ka zo ka yi reporting din shi so gobe ka ga duk wanda ya gani a tasha yana bara ka san ba almajiri ba hmm. duk wanda ka gani ya je yana yi wa karuwai wanke-wanke ka san ba almajiri ba hmm. duk wanda ga an je yana yi wanke-wanke a gidan giya ka san ba almajiri ba usman shekh dahir bauchi wato baffa sai kuma mako mai zuwa za mu karkare wannan tattaunawa taka a madadin malamin sai kuma wakilinmu a Abuja Hassan mai na. Kaina. cibahiro Diodone shi ne ya haɗa mana sauti. Usman na Ahmad Kabara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisala. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta tun da ba ka da laifin To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu aro kuka aiko muna. Wasiƙa mu ta farko ta fito daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchin Najeriya wadda ta ce salamu alaikum Hausa. Allah ya sa yarjejeniya da shugaban Afirka ta Kudu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suka sanya wa hannu ta zamo amfani ga 'yan Najeriya amin. Sai kuma wasiƙar Kabiru Janya Kole Sokoto wadda ta ce salamu alaikum Hausa. Don Allah ina kira ga hukumar zaben jihar Sokoto da ta yi mana adalci wajen inganta muhimman zaben ciyamomi da za a gudanar gobe Asabar. Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku tambaya mana gwamnatin Najeriya akan ina aka kwana ne akan batun kasafin kuɗin bana. Har yanzu mu al'ummar Najeriya ba mu san inda aka kwana ba. Sako daga Bilyaminu Rabi'u Kuringafa da Bashar mai gyaran rediyo Kamba da Malam Garba na hali Kamba. A gaskiya ina mai taya gwamnatin jihar Bauchi murna bisa gano ma'aikatan bogi da suka kai dubu goma sha tara. Babu shakka wannan mataki ne da ya dace sosai. Allah ya sa gwamnati ta yi amfani da wannan dama wajen maye gurbin waɗannan ma'aikata da ɗimbin matasan da ke jihar. Sako daga Ibrahim Musa Kirfi jihar Bauchin Najeriya. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To rahotanni da ke shigo mana yanzu na cewa dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican wato Ben Carson wanda ya janye daga takarar a baya ya ayyana goyon bayansa ga hamshakin mai kuɗin nan wato Donald Trump. A yau Juma'a shugaban ƙasar Angola Jose Eduardo dos Santos wanda ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka fi daɗewa akan karagar mulki ya ce zai ritaya daga harkokin siyasa a shekarar 2018. a lokacin da yake ganawa da shugabannin jam'iyyar mpla a luwanda babban birnin angola santos ya ce zai ajiye harka siyasa baki daya Prime Minister japan shinzo abe da sarki hito sun jagoranci wani taron addu'a a yau juma'a domin tunawa da waɗanda suka mutu a mummunar gingizar ƙasar da bala'in tsunami da ya afkawa ƙasar a shekarar 2011 an ta jin karar kararrawa a birnin tokyo sannan mutane a duk faɗin ƙasar sun rissuna tare da yin shiru na da misalin karfe 2.46 wato daidai lokacin da girgizar ƙasar ta afkawa ƙasar to dalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai julie gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya vasco ni ladan ibrahim ayo ke cewa A ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila ke dakon mu domin su gabatar. Sai an ji manku. ku.